sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma ghafir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna aljannata wa najjina minan nari wa aslih lana sha'nana kullahu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir wa ba'du ayyuha al-ikhwatu fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sha 11 a watan al-muharram hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya zo da da 26 a watan 6 shekara ta 2026 Allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da yake kofar arewa karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a kuma inda muke gabatar da karatun sira daga littafin asiratun nabawiya na dr ali muhammad assallabi a kasance rana ta yau ba mu samu damar yin karatun ba na samu gayyata zuwa sanda muta walimar aure to kuma wani bugu da ƙari sai na ɗauka already wancan lokacin na yi satin ɗin karatun sai bayan karfe shida wajen zan irin duba ɗin nan kafin na fito sai daga aikin wancan ne to na yi ƙoƙarin fafar gora ranar tafiya kawai sai na ji ana kiran sallar magariba sai ce to dai bara in aje wannan abin ba zai yiwu ba sau da aka tunda dai mun zo za mu nemi abin yi insha Allah ta'ala akwai wasu ayoyi a farkon suratul furqan ina ga zami nazarin su ita suratul furqan wato ta fara da tauhidi ne sanar da wato Allah tabaraka wa ta'ala da kuma manzancin manzansa sallallahu alaihi wasallam da saƙon babban kundinmu alƙur'ani Allah maɗaukacin sarki ya buɗe suratul furqan da ya ba ma kansa da kansa Tabarakan lazi na zalal furqana ala abdi albarkacinsa sun yawaita idan baka san wanda alkairansa suka yawaita ba shine wannan wanda na zalal furqana ya sassaukar da alqur'ani shine al yana da sunaye akwai alqur'an suka ce an ce masa alqur'ani wanda shi ya fi shahara a bakunan mu li'annahu shay'un yuqra saboda abu ne da ake karantawa qara'a ya qara'u qira'atan ya karanta yana karantawa qira'a shine rerawar to shi abin karanta alqur'ani shine abin karantawa so li'annahu shay'un yuqra an ce masa alfurqan kamar da wannan farkon sura yake tabarakallazi nazzala alfurqan saboda yi fari ƙubai na alhaƙi walbatin shi alƙur'ani shi yake bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin duhu da haske tsakanin hagu da dama tsakanin daidai da ba daidai ba ya za ka sai masa alfurkan mai bambancewa sannan ana ce masa azzikir Allah ce inna na hannu na zallar zikira mu dai mu muka saukar da azzikir yana nufin alkur'ani ya ce wa inna lahu la hafizu kuma mu dai mu ne za mu ba ma wannan alkur'ani wato kariya mu muka saukar da shi mu za mu ba shi kariya so Alkur'an, azikir, Alkur'an, alkitab ana ce masa alkitab ana ce masa alkitab li'annahu shay'un maktubun saboda abu ne rubutacce yace alif lam mim tace zalikal kitab wannan littafin rubutacce la raiba fihi babu wani abu da yake cewa dawutin shakka ko kwanto la raiba fihi kafin ka ce mai amfanin suke hudar lilmuttaqina shirya ne ba ga su kowa ba sai ga su masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya samu cikinsu dama malamai sun ce yana magana da nau'o'in mutane ne guda uku shi alqur'ani su ne ina wanda suratul baƙara duk ta kawo maka su yanzu ya fara maka da nau'i na farko almuttaqina hudar su suwaye su allazina yi bil bilgaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun sunan da suka yi imani da gaibu an ce a gaibu shine abin da baka san shi ba baka gan shi ba kawai sai dai a baka labarinsa a ce maka shi amma kai dai baka san shi ba baka gan shi ba kamar Allah tabaraka wa ta'ala shi karan kansa baka ganin sa yadda kai da shi amma ta hanyar ayyukansa yauwa dirar da ce kai ba za ka yadda da shi ba sai ka gan shi to dai ba dai a nan duniya ba lahira kuma baka kama musabbabin ba don musabbabin ganinsa a lahira ya masa biyayya daga duniya amma ba haka ba dama a duniya ya rufe kofa ya ce la al absaru wa huwa yadrukul absar wa huwa al-latiful khabir wata ganin mai gani ba ta riskar ta ganshi shi yake ganin mai gani a duk inda mai ganin take dan shine al latif shine al-khabir subhanahu wa ta'ala to haka sun yi imani da aljanna ba taba ganin ta ba sai dai a baka labarin ta ita aljanna ma duk abin da za a gaya maka na ta kwatance ne qur'ani ta yi masalul jannatu allati wa'idal muttaquna kwatankwaci masal yace misalin aljanna to sai a kwatanta maka da abin da kake ka sani kuma kake ganin daraja ne sai a kwatanta maka da shi yasa ce fiha anharun min ma'in ghayru asinin tana da ruwan da baya canjawa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu don su ƙoramu na madara wanda su baya canjawa wa an harun min khamrin lazzatin lisharibina don su ƙoramu na giya mai daɗin sha ba irin ta duniya ba wa an harun min asalin musaffa don su ƙoramu na zuma kuma zumar tatacciya sai Allah ya taƙaice rahoto ya ce wa lahum fiha min kulli samarat yan aljanna a cikin aljanna suna da dukkanin dangogin itatuwa Allah ce kamar huwa khalidun finari. yanzu wanda zai je tar da wannan garar bako ka daidaita shi da wanda zai shiga wuta ya dawama Allah ya kiyaye wasu kuma an hamiman ana kwarkwadawa yan wuta ruwa tafasacce yana wuyo waje da kayan cikin su sannan kuma la ya mutu fi hawa la ya haya ba mutuwa ba rayuwa mai daɗi saboda ka wannan kaga aljanna ma gaibuci ce shi yasa Allah madaukakin sarki a hadisul ya yace na yi tattali ga bayina muminai a cikin aljanna irin abin da mala ainihin ra'at ido bar taba gani ba duk inda mai idan ya kai ya kawo a yawon shakatawa da zagaye duniya sai ya je aljanna ya ga abin da idansa bai taba gani ba wala uzunin sami'at a cikin aljanna akwai abin da kunne bai taba ji ba wala katsara ala kalbi bashari akwai abin da tunanin ɗan adam bai taba ɗarso shi ba to kaga duk abin da za a gaya maka sai dai kwatanci to kaga gaibu ce haka wuta ma ita ma duk abin da za a gaya maka kawai don ka gane azabarta ne amma sanin azabarta sai ɗanta Allah ya raba mu da ita don ba irin azabar da ba a tanada ba wutar ba irin yanayin da ba ta yi ba aka ce mala'ika jibril ya je ga wuta ya je ga wuta ya da yake ai ba wanda zai ga wuta ko ya ji labarin wuta sai yana da matsayi daga shiga wuta saboda tanadin ba mai kyau ba ne Allah ya kiyaye to kaga gaibu ce haka abin da zai biyo cikin kabari tashin alkiyama duk gaibu ne to su mu'minai allazina yu'minuna bil gaibi wa yuqimuna salata kuma suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiquna kuma abin da muka azurta su suna cewa ba sa rowa ba sa boye ba sai ce ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun to irin wa'innan suke da wato tsayuwa akan shari'a ta musamman daga wajen ubangijinsu kuma su ɗin dai su ne masu babban rabo Allah ka samu cikinsu to yanda ya gama maka da masu imani nau'i na farko kenan nau'i na biyu su ne kafirai to su matsalarsa a fili take kawai ba su yadda ba sun bayyana ba su yadda ba zina kafaru sawa'un alaihim a an anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun Allah ce wanda suka kafirta wannan duk ɗaya ne a game da su ka musu gargadi baka musu batun da sun ja abin nan layi sun samu matsaya sun tsaya la yu'minu ba su imani ba katam Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa Allah ya sanya khatam an rufe jinsu an rufe ganinsu an rufe zuciyarsu ba sa ganin gaskiya to sai kuma nau'i na uku na ƙarshe tunda mun ce dama ƙwarai na magana nau'i uku ne su ne munafukai sai ce wa minan nasi daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir amma wa ma hum bi mu'min ka gani wanda ce ta mun yi imani da Allah da baki mun yi imani da lahira amma Allah yake ba mu'mine bane haka kenan in ba an faɗi imani kuma an babu shi to kaga munafinci ake wannan sune odin mutane guda uku da alkur'ani yake magana da su to ka Allah ya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi sa sun yawaita sai ce nazala wanda ya sassaukar a nan kamar da muka sha faɗa a baya ƙur'ani yana da sauka ne iri biyu Allah subhanahu wata'ala ya yi bajet ɗin duniya tun kafin ya halicci duniya da shekara dubu hamsin hadisin abdullahi ɗan amur ɗan as ya ce awal ma kalaƙallahun ƙalama farkon abin da Allah ya halitta alƙalami faƙala alƙalami uktub sai ce da alƙalami in rubutu faƙala alƙalamu ma za aktubu sai alƙalami ya ce me zan rubuta sai Allah ce uktub maqadira kullu shay ka rubuta duk abin da zai faru na kaddara ma'ana bajet ɗin duniyar a zuwa z ɗinta so alƙalami yayi ta rubutawa a lauhil mahfuz kaga da an rubuta komai kenan har littattafan da za a sauka duka komai an rubuta shi a taura linjila zabura sufi ibrahim alwaha na annabi musa kawai sai lokacin annabi ya yi sai a ciro masa to an ciro ƙura'ani daga lauhil mahafuz izufi 60 sura 114 aka kawo shi wani ɗaki baitul izza a saman duniya to in wannan saukar ce allah zai gaya maka saboda lokaci guda aka yi sai amfani da alif inna anzalnahu fi lailatul qadr mu ne muka saukar da shi gaba ɗayansa izifi sittin a dalilin laitul kadari amma zuwa ga annabin rahama zuwa ga nan bayan ƙasa a zuwa ga saman duniya inna anzallahu fi lailatin mubaraka ina kunna munzilin Allah ya ce mun saukar da shi a wani dare mai albarka shine dalilin laitul kadari amma daga kuma lauhin baitul izza saman duniya da aka kawo shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to nan ne ba sau ɗaya ba ba rana ɗaya ba ba lokaci da ka saukar da shi ba yana sauka ne ala hasabil hawadisi wal waqa'i wal hikam wal as'ilatu wat tahaddi wani lokacin wani abu zai faru sai Allah ya saukar da warwara wani lokacin hikima ce ta karantarwa yanzu lokaci da za a saukar da wani abu sai a saukar wani lokacin tambaya ce masu imani za su wani lokacin kalubale ne kafirai za su sai a saukar da jawabi to haka qur'ani yake sauka ya kare a sai shekara 23 aka yi shekara 13 a maka kafin hijira yana sauka surorin ana kiransu makiyya aka yi shekara goma bayan hijira aka ana kiran surorin madaniya ƙurani ya gama sauka annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam sai aka yana sauka ne bisa gurgudan abin da muka ambata misali duwa ya sa'alunaka in ce sun suratul baqara zaka samu masu imani ne suka tambaya aluna ma za yunfiqu qul afwa dan abin da ya guntu na dukiya ku shi za ku ciya anil yatama dangane da marayu ka gani anil mahidi dangane matar da ke da al'ada kaga wannan duk tambayoyi ne na masu imani amma su kafare na su kalubale ne challenging ne mukan bada misali da yadda ƙuraishawa suka ce wa yahudawa su ba su wata tambaya da za su yi wa ɗan ɗan uwan nan nasu su ƙure shi wai annabi sallallahu alaihi wasallam a ba su tambayar da za su ƙure shi ya ƙure shi suke neman bara a wajen yahudawa to su kuma sun samu abin da suka samu dama sai suka musu ingiza mai kan turuwa sai suka ce da su saluhu anur ruh ku je ku tambaye shi rai in kuna so ku ƙure shi ku ce masa ina rai yake rai da yasa kake motsi wanda in an zare shi ka ban motsi za ce ka zama gawa wanda haduwar ruhi da body gangan jiki shi yake ba da dan adam ke da an raba sai a ce ga gawar sanan ko sunan sama sai ka ji ba a san ambata yanzu ya zama ba shi bane saboda ba ruhi a cikin sa to ya ka tambaye ka ce ina naka yake ina zaka nuna in ka nuna wuyanka an aka shaƙe wuyan sai a ga ka na motsi ka gani to amma suka ce a zo a tambaye annabi ina rai yake za ka annabi yana gonar da binai shi da abdullahi dan mas'ud sai suka zo suka ce masa a ina rai yake shi kuma annabi ka'idar sau ma yan diku anil hawa baya magana bisa sarrai rai in huwa illa wahayi yuha sai in wahayi aka yi masa zaka sai yake jiran wahayi sai ya rabu da su abdullahi dan masa'udin da yake tare da shi yace can da aka jima ke karanto wannan aya a suratul isra'i Allah ya da cewa ya ka anir ruh suna tambaye ka dangane da rai to qulur ruhu min amri rabbi ka ce rai yana cin al'amarin da ba kowa ya san shi ba sai ubangiji ko kuma da kuke tambaya ku san inda yake wa ma'utitun min al illa qalila ba ba ku komai na daga ilimi ba sai dan cikin cokali din ma ilimin da aka ba duniya ma'utitun min al illa qalila kuma idan kun san inda rai yake za ku iya yin sa ko za ku iya hana shi fita wannan ma Allah ya kalubalanci duniya Ya yace falawla iza balagatil hulqum wa antum hina idhan tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun Allah ce dan me idan ran dan ya zo kuta misali an kewaye hajjiya ko alaji ana alaji daure ka sha daure ka ci maganin ma ya ƙi sha ai mutum ba ci babu sha walala an mata ya dawo ana wannan yanayin ana kun gaya wa likita kun masa waya sai kuma a ga abin fa ya ma wuce a samu lafiya barin duniya za a yi ido ya kada yana fat-fat yalla shi to daidai wannan lokacin kalubale ne daga mai sama falaula iza balagatul ulqum dan mai idan ran dan uwanku ta zo ku ta ba ƙoƙarin mai maida ta kuma wa'antun ina izin tanzoruna alhali lokacin kuna kallonsa za a zare Harka duk mai da labari yana cewa a gabana a kota ce a hannuna wa tun kaga izin idan na yalla ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum to mu mun fa kusa da shi akan ku walakin la da sai dai ba ku gani yanzu ne da suke tambayar ina rai yake Allah ya ce ƙulin ruhu min amri rabbi ka ce rai yana da cikin al'amarin da in banda ubangiji na ba wanda ya san shi sannan kula kuke tambaya kan rai ba ma kafin ma a kai ga rai din wa ma utitu min ilmi illa kalila ba ba ku komai na daga ilimi ba sai ɗan cikin cokali sai ɗan kada zaka kaga wannan kalubale ne aka ba shi amsa yana daga cikin kalubalen kamar da muka sani abinda asi ɗan wa'il ya zo yi a mutum tashin alkiyama suna cewa a aba'un al-awwalun har iyayenmu na farko sai a tayar da mu a iza mitna wa kunna turaban idan muka mutu muka zama turbaya suka ce kai zalika raja'un ba'i wani abu ne mai nisan abuwa sallah ce kada alimna matan qusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz mu ko mun san ba wai riddigewar ba abinda kasa ma ta ci mun sani a jikin su shi shi ne a wata ayar bala qadirina ala an nusawiya banana bayan ma ya jiddige hannunka ya fi gaɓoɓi masu yawa Allah ce to bayan ta yadda shi mu ke ikon mai da 'yan yatsunsa yadda suke sai ce kawai bane rijin insanu ne ya fi jira a mama kawai ɗan adam yana so ne kafiri ya kajircewa ya bijirewa abin da yake gaban sanin tashin alkiyama sai aka ya sa ci dan wai ya tafi makabarta ya ɗauko ƙashin gawar da ya riɗe ya taho da shi gari saboda tsabar ta'addanci ya zo yana murza shi tun da ɓaɓɓe ne a gaban annabin rahama yana cewa wai ka ce idan mutum ya mutu ƙashinsa ya riddige za a tayar da shi annabin rahama ya kalle shi ba je kaka dawo ya ce to kai da kake maganar ya mitukan allah zai kashe ka zai tayar da kai kuma zai shigar da kai wutar jihar nan to ba shi kenan ba da fara da iyawa kidan ganga da lauje kilo ta jawo ba tunda annabi ma yan dugu anin hawa rufe bakin sa ke da wuya sai wahayi Allah ya ce awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin dan adam ba zai duba ya gani ba mu ne muka kage halittarsa daga nutfa Abin da in ya zuwa maka a riga baka so a gani sai an wanke yace fal yanzu lil insanu mimma Kulik dan adam ya duba man daga mai aka halicce shi Kulika min ma'in dafiq wannan ruwan mai tunkuda juna wajen fitarsa ya kharuju min bayan sulbi wata ra'i. wani mawaƙi ya ce lau alimal insanu ko arafal arafa al insanu miqdarahu lam ya al maula ala abdihi ita ai da bawa ya san meye gwargwadonsa shine nutsufa din wannan shine asalinsa yace alam ya fakharul maula ala abdi da mai gida bai yi kafafa akan yaron gidansa ba dan din matsayin ɗaya ne kowa min in dafik ne ba wani wanda Allah ya ce min in zahabin shi daga ruwan zinare kowa min in dafik ne kawai shi kuma Allah a wajensa ta ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ya ku mutane mu ne muka halicce ku daga asalin mahaifinku kakanku na farko adam da matarsa hawa'u alaihi masalamu waje allakun shu'uban wa ƙaba'ila muka sanya ku yanki yanki ƙabilu ƙabilu ne ta arafu. amma aka rama inna akramakum indallahi atqakum ka gani mafi karamcin ku wajen Allah ba wai kabilarsa ne, ba wai yarensa ne, ba wai kalarsa ce kawai atqakum ne waye ya fi jin tsoron Allah to shine akramakum shine mafi girma a wajen ku saboda haka wannan yake nuna shi dan adam ya duba ya ga min makulik kulika mimma indafik amma har yanzu yake wannan hukuma ya Allah ce awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa kasimun mubin ce shi yana husuma a fili ta fito na fito wa daraba lana masalan ya dauka shi yake buga mana misali kamar da muka ce in ka taba annabi ka taba Allah yanzu Allah bai ce wa daraba li nabiyina ba yake bugawa annabin mu misali Allah ce wa daraba lana masala ya dauki kashi yake buga mana misali da shi sai nasiya khalqahu shi ya manta asalin halittarsa ƙala yake cewa man yuhil izama wa hiya waye zai raye kashi bayan ya riddige yalla ce to ga amsa quli huyi allazi ansha'aha awwala marra kace wanda ya kage halittar ƙashin. da babu ita to shine zai tayar da shi shi kuma huwa bi kulli khalqin alimun dangane da kowace halitta masani ne almuhimmu daga cikin dalilan da suke sa qur'ani ya sauka da Allah yake nazzala al-furqana akwai kalubale irin wannan da wato wanda ba su yi imani da Allah ba suke yi saboda haka da haka yake sauka ala abdihi gabawansa. bawansa kenan wannan kuma sai yake nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne dan Allah ya saukar ga bawansa yake kuma kowa ya yarda annabi shi aka saukar alqur'ani a shi da kansa Allah ya kira shi da abdu kamar yadda ya ce ala abdihi ya ce wa in kuntum fi rabbin mimma nazzalna ala abdina a baqara idan kuna shakkar abinda muka saukarwa bawon annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa annahu lamma qama abdullahi ina ji a suratul jinni ka gani to shi kansa annabi hadisin da yake cewa la tatsaruni kama a tsarafin nasara bin maryam kada ku ɗaga ni sama da matsayina kamar yadda kiristoci suka yi wa annabi isa dan maryam har ta kai su ga cewa shi Allah mahaifiyarsa Allah har Allah suka za ja a filin alkiyama zai kalubalanci annabi wato isa yace izi qala ya isa bin maryam a an ta ƙulta linnasi ta khizuniya wa ummiya ila haini min dunillah Allah ce kai kai ka cewa mutane ku riƙe ni ba ni kaɗai ba ni da mahaifiyata mu zama ila haini ababen bauta guda biyu ba Allah ba ƙala ya ce ma ya kunu an aƙula ma laisa ne bi haka ai baya ko kusa da dacewa da ni in faɗa abin da ba ni da haƙi ina nake da haƙin abauta mu in kuntu qultuhu amma Allah in hanna faɗa faqad alim Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina amma har zuciyata ka sani dan ya ce wala qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu hakika mu muka halicci mutum inji Allah kuma muka san abin da zuciyarsa ke sakawa a ransa kafin ya furta za ka yi sa annabi isa ya ce in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa Allah ka sani ta'alamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala alamu ma fi ka innaka anta allamul ghuyub kai kai ne masanin gaibu ka gani saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne saboda sai annabi ya ce la tadaruni kama tsaratin nasara ibnu maryam kada ku daga ni sama da matsayina kamar yadda kiristoci suka wa annabi isa dan maryam sai ce inna ma ana abdul mahalli shahid din kenan sai ce abin sani kawai ni da kuke gani na bawa in kun tashi kira na fa qulu abdullahi wa rasul ku ce bawan Allah manzansa sallallahu alaihi wasallam yasa ba aka ce duk sunayensa ya fi son wa'annan ka ce masa abdullahi ko ka ce masa rasulullahi to Allah ya sassauka masa Alƙur'ani kafin ka ce dan me sai kawo talamu ta'lil annama ba'adaha illatan li ma qablaha sai ce li yakuna lil alamin nazira an sauka masa Alƙur'ani dan ya zama mai gargadi zuwa ga duniya baki daya haka Allah ya aiko shi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira ma aiko ka ba sai dan dukkanin mutane kana mai bishara da aljanna kana mai gargadi da wuta kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama zuwa ga duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta annabin duniya ne rahama ne zuwa ga duniya baki ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to liya kuna lil alamin nazira to aya ta biyu sai ta zo da ƙarin bayani akan shi Allah da yace tabaraka albarkatunsa sun yawaita in baka san shi ba sai aya ta biyu ce to allazi lahu mulku samawati wal ard shine wannan wanda mallakar samai da kasai nasa ne ka taɓa jin wani ya ce ga filinsa a sama ko sama ta sace to mallakar samai da kasai na Allah ne yasa a wata aya ce qulidu na za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ka ce ku kira duk wanda kuke rayawa ba Allah ba kuke sa su za su cece ku su ne ababen bautar ku ba su mallaki musu kala zarra ba sun san mai da kasai sannan wa malahum fihi ma min shirkin bayan ba su mallaka ba ba su da shaya ba ta su bace ga a gaba daya sannan ba su da shaya a sama ko kasa ka san abin da yake sa dama ka bada kai kyauta ka bajinta shine abin ya zama naka amma abin ba naka bane ya zama kana da shaya a cikin ba a yi da a yi a yi ba to kai a baka naka kai kamar yadda mai gado yake zuwa ya rigima ce shi a bashi nasa ya in ba za a yi ba to Allah bayan ya kore cewa sammai da kasai ba nasu bane sai ce kuma ba su da tarayya ba su da shaya a ciki sannan abu na uku in yi abu ya zama ba naka bane ba kuma kada shaya sai ya zama wanda yake da shi amma kana da cewa a kansa ka taimaka masa wajen samu ba naka bane tabbas amma da hannunka kamar masu kamfiyan 'yan siyasa aiwai wannan gudunmuwar da suka bayar yanzu ita ce magana akan suna da ta cewa in kuma an ƙi to za a dawo a same su to sai Allah ya ce wa malahun fihima min zahir ko Allah bai da wani zahir wanda ya ba shi taimako wajen yin sama ko ƙasa kaga an kore abu uku an kore mallaka an kore shaya an kore taimakawa ba wanda ya taimaka Allah shi kulle yau mai fi sha'an ya ce mun halittu sammai da kasai fi sittati ayyami sai cewa ma masana min lugo ba wahala yanzu sai abu na uku abu na hudu ya rage ceto sai Allah ce kuma wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la shi ko ceto in ka ce ka rike su kana bin su ne waliye ko wasu gumaka don su cece ka sai Allah ce to shi kuma ai cetan baya amfani a wajen Allah sai ga wanda yawa izini zaka yanzu kai ba kai ne zaka ce ga mai ceton ka ba a Allah ne zai bada izinin a cece ka kuma sai a filin alkiyama ko manzon da zai shawo inda hu illa bi izini sai a filin alkiyama yanzu daga nan idan ka zo ka ce wani mai ceto ne shi kuma ba annabi bane dan annaba suna ya tabbata annaba za su yi ceto talihan bayi za su yi ceto amma su ba a ayyana su ba kawai in ka zama salihin bawa in kana ci sai a gari a fira kiyama amma kai suka ce a kai za ka mai ne kai shehin kama shi ne akirin auliya yi karshen waliye ne ma shi kuma Allah ya ce inda hu ne sai a wajen sa alkiyama kai kiyamar kaje ka samu labarin ka zo kake bayarwa to illa liman azinala aka ayatul kursi ta ga maka manzal ladhi yashfa inda hu illa bi izni ba mai ceto a wajen Allah sai da izinin Allah izinin kuma a finar kiyama za a bada izinin kuma a ba mutum ma nambar wanda zai ceta ba shi ne ceci wanda ya ga dama ba sau da haka to Allah tabaraka wa ta'ala ne Allah ji lahu mulku samawat wal ard mallakar samai da kasai nasa ne kamar da imamu abu abdullahi al-qurdabi yakan ce mulkan wa khalqan wa ikhtira'an wa abidan yace mulkin Allah ne kirkirar Allah ne halittun Allah ne bayin Allah ne to abu na farko kenan abu na biyu sai ce lam yattakhiz walada shi wanda ya saukar da alqur'anin nan gabawansa walam yattakhiz waladan bai rike da ba shi rikon da gajiyawa take sa ake bukatar da to ma shi dan adam gajiyayye ne sai yake bukatar da kuma masana suka ce da dalili ɗayan biyu yake bukatar da ko zai ya samu mataimako mai taimako a rayuwa taimakon ma ɗayan biyu in yana da harkoki da yawa yana da 'ya'ya shi kenan tona mai na ya tafi gona yara su tafi banki ya tafi gidan gona yara su tafi kasuwa haka ya yi division of labor saboda yana da 'ya'ya sai da in ba da su sai ya kawo 'ya'yan wasu to in yana da 'ya'ya tona mai na ko kuma taimako na biyu a yanzu ma shi ba yi da shi ba ma abin da yake a ce a gida yake a zaune yanzu yaran da suke rike gidan ga ya samu mataimaka kenan to shi dan adam yana son da saboda nau'i na farko taimako nau'i na biyu kar ya mutu bai bar baya ba yana son ya bar magada yadda aka kawo shi ma ya kawo to idan wa'annan dalilan ne suka sa dan adam yake son da to shi Allah ba shi da wannan bukatun ai na farko yanzu makaranta kulle yawmin huwa fi sha'an kullum yana cin aikinsa ba buƙatar wani ya kama masa in kuma gado ne ya mutu subhanallah ya ce huwal hayyul ladzi la yamut shine rayayyen da baya mutuwa to kaga ba zancan buƙata shi yasa shi walam yattakhiz waladan bai rike da ba a'a ka jingina masa ɗama. shi laifi ne babba irin laifin da girmansa ta kai ta sa sama ta tsage ƙasa ta kece duwatsu sun gurguje haka ya gaya maka takadu samawatu ya tafaɗarna sammai sun kusa su tsage, watan shakul arbu ƙasa ta kusa ta kekece wata kirril jibalu hadda duwatsu sun kusa su gurguje kafin ka ce don mai jin mai kawo tashin hankali sai Allah ta baraka wata ala ya ce an da aulin rahamani walada idan an yi da'awar cewa Allah mai rahama yana da ɗa aiwa ma yan bagilin rahamani ayyattakiza walada baya ko kusa da dacewa ga Allah a ce ya riƙi ɗa in kullu man ma wati wal arzi illa atir rahmani abda ba wani wanda ke sama ko ƙasa face sai ya zo Allah maɗaukacin sarki yana wato bawa amma ba ɗa ba ɗa ya ce lam yalidi wa yulad bai haifa ba ba a haife shi ba walan yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kini to siffa ta bi a wannan ayar walam yattaki walada siffa ta uku sai ce walam yakul lahu sharikun fil mulki ba shi da abokin tarayya a mulkin mulkinsa dan adam ne yake da buƙatar mataimaki tun daga kan ciyama sai da aka yi bayan ciyama aka zaɓe su tare in ciyaman ya tafi dutse ko an ba shi wani assignment ko kuma aikin ya yi yawa ko da ana gari a raba aiki shi ya je can shi ya je can yana buƙatar mataimaki gwamno haka deputy gwamno president vice president ladda baya garin ya tafi yawansa to vice yana ƙasar ya rike ƙasar duk kyale su ma ka dawo tun daga aji da aka yi monito sai da aka yi maka asistan monito na monito baya nan to na mataimakin monito ka gani a dawo masallaci da aka yi neman sai da aka yi wa kuma na'ibi da duk abin da ka tsora dan adam a kai to gajiyayye ne ana iya samun kasa wato a masa mataimaki sai da in ci ya samu matsala to ga mataimaki to shi Allah walam ya kulle sharikun fil mulki ba shi da abokin tarayya a mulkin mulkinsa tabaraka wa ta'ala sifata ta uku kenan ta hudu sai ce wa khalaqa kulla shay'in shi halitta kowa da komai abinda ka gani din da abinda baka gani ba abinda ka ji labari da abinda baka ji labari ba in har akwai shi na Allah ne wa kalaka kullu shay shine ma'anar magana ta Imam Abu Abdullah al-Qurtubi da yake cewa mulkan mallakal Allah ne wa kalkan halittun Allah ne wa ikhtira'an kirkirar Allah ne wa abidan bayin Allah ne shine wa kalaka kullu shay shi halitta kowa da komai tuffa ta biyar sai ce faƙaddarahu ta ƙadira kuma dai da ka gan shi tsawonsa gajartarsa farinsa baƙinsa ajalinsa samunsa rashinsa komai nasa faƙaddarahu ta ƙadira Allah tabaraka wa ta'ala shi ne ya ƙaddara shi yadda ka gan shi ɗin amma tare da haka bai biyo baya wannan sifofin guda biyar cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya mallaki sammai da ƙasai walam yattaki waladan bai riki da ba walam yakul lahu sharikun fil mulki ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa wa kalaka kulla shay'in shi halicci kowa da komai fa qaddarahu taqdira shi ya kaddara yadda kake ganin sa suka ce wannan sifofin guda biyar ba mai su umban da Allah amma duk wanda ka samu ya cika wannan qualities din to ya cancanci ka bauta masa kowa shi sai ka hausa maka faɗo ba za ka samu wanda ya cika wannan kwalitis su sai suka ce to kuma idan baka samu ba to kenan wannan ayar ta bi a sautar furkan saƙonta la ilaha tana tabbatar maka babu an bauta bisa cancanta sai Allah in baka san shi ba dama kaji ana sanin sa ne ta hanyar ayyukansa sunayensa da sifofinsa ba wai a ganshi ba la wal absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir to mun ke karshen fassarar ayi guda biyu kuma lokacin mu saura minti uku karfe takwas to mu inda tambaya a yi ta minti uku din alaikar sala kini tamka met ke cewa wani wanda yake kufi'i e, an ce kufi'i e daidai da shi a neman aure ana cewa mukafa'a in ka je neman aure a ce dama daidai da kai ka nema ko ka kan safi karfinka to wanda to Allah ba shi da wani daidai da shi kufi'i e kenan na'am sai ne to Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka maɗaukaka Allah dukkanin bukatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa ni abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yaji su sun sai fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirya mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin auren ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su ga barin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su ga barin haramu daliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimin da zama sanadiyar tafiyar mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu guburin tarar da da su Allah kasar mu mai albarka kasan kasar kasan marayu da mata da miskinai da yara da tsofaffi da suke cikin kasar kasan masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su fi karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah kai mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi rahmatuka ya arhamar rahimin wannan damuna ta mu Allah ka sanya mata albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allahumma sikina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma sikina al-gaisa wa la taj'alna min al-qanitin ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم يا سميع الدعاء يا مجيب الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين